Jama'a salamu alaikum suna Abdulaziz Adili Turuk a labaran duniya. Bar mu fara kasar Lebanon inda magoya bayan 'yan Hezbollah da 'yan gwagwarmaya Amal suka kai hari kan masu adawa da gwamnati a yau Litinin a Beirut babban birnin kasar. Sai kuma bari mu leƙa kasar Kenya inda jami'ai a kasar ke cewa yawancin waɗanda suka mutu sanadiyar ambaliyar ruwa a yammacin kasar ya kai 65 yayin da gwamnan jihar Pokot wadda ta fi kowane yankin lalacewa ke cewa mutanen fiye da 80,000 ne lamarin ya shafa. Sai kuma yankin Hong Kong inda magoya bayan tafarkin demokrat demokuraɗiyya suka ci zaɓe da gagarumin rinjaye wanda ya zama alamar nuna rashin amincewa da shugabar birnin kerry lem a ƙasar uruguay kuma an yi ƙanƙanƙan a zaɓen shugaban ƙasar kuma za a shafe kwanaki kafin a ji sakamakon zaɓen da ƙarshe kuma a ƙasar jamus wasu manyan barayi sun tafka wata babbar sata a green volt labaran duniya kenan sai allah ƙara